daidai da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-askalani allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yin wa basu manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan tsarki mun shiga babi da ke bayani dangane da abin da ya shafi shafa a kan huffi da kuma rawani mala yana mana sharhi da ƙarin bayani cikin hadisi na 63 hadisin sauban allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية annabi ne ya tada wata ƙaramar runduna ta yaƙi ya tura su domin kai hari a wani nahiya fa'amarahum an yamsahu alal asa'ibi sai ya umarce su da cewa sa iya yin shafa a kan rawunan su ya anil ama'im mai ruwaya ya ce abin da yake nufi da al'asa'ib shine rauna wata sahin da kuma tasahin ya'ani alkhifaf wani hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi da abu dauda al'imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce to a cikin hadisin sauba ne ce annabi ya aika da wata ƙaramar runduna ta yaƙi mun tattauna bambancin tsakanin sariya da kuma gazuwa ita eh, kuma sariya in ba kumanta ba abin da ya gabata a baya mun zo da zantuttukan malamai masana siyar da magazi a inda suka yi magana akan ita sariya akwai wasu adadin sojoji da sai sun zama a cikinta sannan ne za a kira wannan da suna sariya suka ce daga adadin da bai kai goma ba har adadi ya kai ɗari hudu ana kiran wannan runduna da sariya kuma ya zama cewa lallai babu annaba a cikin wannan rundunar amma yaƙi ko da mutum biyu ne suka fita in dai da annaba a ciki to ta tashi daga sariya ta zama gazawa allah maraukin sarki ya sa mu dace za mu tashi inda mala yake cewa tilka sariya allati raja'at ishtakat ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albarda ita wannan runduna ta yi kukan sanyi ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani bayan na malamai suka ce sanda rundunan za ta tafi inda annabi ya tura ta ne sai suka yi kuka da cewa za su bi gaban teku kuma wannan lokaci ga sanyi irin na sahara ga shi kuma za su tunkari inda teku yake wasu ke cewa ba teku ba ne fadama ce wajen saboda matsanancin sanyi sai suka roƙi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya za su yi dangane da wanke fuska da kuma shafan kai domin za su yi lullube kansu da rawani saboda damuwa na sanyi da zai iya buga fuskansu sai annabi ya umarce su da cewa duk wannan ba matsala ba ne amma in sun zo maganar shafan kai to ba sai sun kwabe su ba sa iya yin shafa a kan wannan rawani nasu shine fa'amarahum an yamsahu alal asa'ibi sai annabi ya umarce su da cewa su shafa a kan rawaninsu wal asa'ib jam'u isaba wa huwa ma ya asubu bihin ra'as shi ne abin da mai ɗaura kai yake ɗaura kan shi da shi na rawani ya asubu bihi na hawa zalika, shi ne abin da ake kama dirkoki a naɗe shi da shi ana kiran shi da asa'ib mun gano wannan da kyau ku. to amma an fi itilaƙin wannan kalma a kan abin da ya shafi rawani domin ka kalli darka idan aka naɗe ta da yadi to ita ma ana naɗe ta ne irin yadda mai naɗa rawani yake naɗawa a kan shi an gano wannan da kyau ku walakin filistila amma a cikin istilahi na shari'a hiya ma ya asubu bihin ra'as ne abin da mutum yake naɗe kan shi da shi wa minhu summiyatil asaba al isaba fa kullu ma yudau ala ra'asi li maslihatiha yusamma isaba duk abin da mutum ya sa a kan shi na rawani domin maslaha ga kan an gane saboda sanyi ne ko ko saboda wata bukata ne nashi ta ana kiran abin da yi da suna isaba wa minhul al'ama'im mun gane daga ciki ana kiran shi al'ama'im li'annaha tu'assabur ra'asa wata duru haulaha domin ana naɗa kai da rawani sannan a kewaye kan da rawanin faƙalu kullu ma ta'ammama bihil insanu wa adarahu ala ra'asihi yasduqu wa ismul imama mala ya ce duk abin da mutum ya ɗaura a kan shi ya ɗaura kan cif to ana kiran wannan abu da cewa rawani an gane wannan amma in ya zama ba irin wannan igal da wasabe suke naɗawa ko suke ɗorawa a kansu ba wanda yake kama da kallabin da za a iya tube shi za a iya wurgi da shi kun gane rawani sosai wanda ake ɗaurawa ya ɗaure kai baki ɗaya wannan shi ake nufi amma don yi rawani akan hula wannan sai ka tuba hulan ka aje kai shafa a kanka domin wannan babu wata mashakka na warwarewa da kuma ƙara ɗaurawa ciki an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu misali sarki ne ya naɗe sai lokacin sallah ya yi to kaga sarki ma ba zai cire wannan naɗin da ya yi ba kwana iya cire wannan naɗin ne eh ana cirewa mai da shi zai zama da wahala ko koko hula ne a cikin hula yake kuma za a cire a maida ba wani wahala eh shi amawalin in za a mai da shi da wahala eh a ba za ba sarki wuya ba sai ya shafa a kan shi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau ai addinin ke na yi in ga mutum yana addini ya sha wahala ko to ba na annabi muhammadu yake yi ba ya dauko wani abu ne kawai zai ba shi wahala shi sa ga waɗannan 'yan bidan da ake ta karawa da su matsalan su ko shine sun zo da wani addini ne addinin da ba annabi ne ya zo da shi ba yana ta wahalar da al'umma kuma su sun ƙi ganewa su wai sun ɗauka ba za ka yi addini ba sai addinin da ka sha wuya an gane a ƙirƙiro maka matsala ka tabbata cikin matsala mutuwa ta same ka cikin matsala ka ƙare a lahira cikin matsala ha ba ina yake wannan wahala jama'a in ga kalli sunna sai ga ita sunna ba ta da wani damuwa in ga mutum kullum cikin nunkufurci da damuwa yau me za mu yi jibi da gata menene muke shirin me wala ba addini yake yi ba an gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai malai ce fa'amarahum sai annabi ya umarce su wa aslul amri lil wujubi a duk lokacin da aka zo da kalman umarni siga ne na amara ko siga ne na if'al to mala ya ce a nan yana fa'idantar da wajabci ne an gano wannan da kyau domin a balaga suka ce umarni gida uku ne akwai umarnin da kai tsaye lilwujub misalin wannan shine na sama ya ce ma na ƙasa ya yi to wannan umarni sai su ce mashi umarni ne na wajabci kama annabi ce mana mu mu yi ta wannan umarni ne na wajabci kamar allah ya ce mana mu yi wannan umarni ne na wajabci misali babanka ko mai gidanka mahaifiyarka ko wani yayanka sai ma umarni da ka yi ko ka bari sai a ce wannan umarni lil wujubi kun gano wannan da kyau ko umarni ne fi'ilu amrin fi'ilul wujub dole ne ka yi akwai umarnin da yake na roƙo ne addu'a kamun kafa shine na ƙasa ya ce ma na sama ya yi kamar yaro baban shi zai tafiya ce ka siyo man mota wannan umarni ne fi'il amrin ne amma lil wujub fi'il amrin fi'il du'a yana roƙo ne ko ya ce maman shi kiyo man tsaraba wannan tsaraban da zai ce ai mai umarni yake bayarwa wannan umarni umarni ne na wajabci fi'ilid du'a misali mu allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ce me ma annabi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allah ya ce shi da mala'iku suna ma annabi salati saboda haka mu ma muminan bayi mu yi ma annabi salati kaga wannan umarni ne daga Allah sai a ce fi'il amrin fi'il wujub to da muka tashi annabi sai ya karantar da mu mu ce Allahumma salli Allah ka yi salati ga annabi yanzu mu muna ba Allah umarni kenan sai a ce wannan fi'il amrin fi'il du'a roƙo muke yi muna kamun kafa ne wajen Allah da cewa allah kai ma annabi salati saboda kai kasan salatin da ya fi dacewa da shi da umarnin annabi muke yin haka kaga fi'ili ne na amr amma fi'ilin du'a sai kuma fi'ilin amrin shi shine sa'a wanda mukaminsa yake ɗaya da juna ya umarci wannan da yi mai kaza an fahimci wannan ka ce kwa ne ka siyo man tumatir a kasuwa wannan fi'ilin amrin ne kana umartan shi ne da cewa ga kuɗi na ka man kaza wannan fi'il du'a ne a'a fi'il amrin lil wujubi ne a'a iltimas ne taimake ke taimakekeniyan juna ne ina fatan mun gano wannan da kyau to shine mala ana yake cewa wannan umarni da ya ce fa'amarahum to fi'il amrin ne fi'il wujub to idan fi'ili na amri ya zama na wujubi na wajabci ne to shi ma yana zama umarni ne na wajabci wanda yake mu'akkad akwai gairu mu'akkad akwai wanda yake fi'il amrin ne fi'ili ne wanda yake da ƙarfi akwai kuma wanda yake da sassaucin ƙarfi a ciki kuma duk umarni ne mahalai ce lakin amara huna bi ma'ana rahasa wa ajaza a nan da yake cewa annabi ya umarce su ya zo da ma'anin cewa ya sawwaka ya halattar masu sa iya si kaza ne li'annal masha ala a amakin laisa wajiban yin shafa a kan rawani haka shafa a kan huffi ba wajibi ba ne. al'amari ne wanda yake fihin rukhsa an sawwaka an ɗaga mutum ƙafa ne kaɗai amma wancan fi'il amrin sai zama fi'ilun nadabi malai ce kama sai a ti ƙauluhu rakhasa wa ƙauluhu in shi'ita za mu zo idan aka ce ka yi sai aka ce rakhasa lahu rasulullah misali ko kuma ce kai kaza in shi shi'ita kaga umarni ne ya zo sai aka rataye wannan umarnin da mashi'anka kai mai aikin to anan bai fa'idantar da wajabci saboda an riga an baka zaɓi sai zama fi'ila amrin lilakhtiyari za ka iya zaɓan abin da kake son ka zaɓa kuma ka aje abin da kake buƙatan da ka aje shi allah maɗaukin sarki ya taimake mu ƙauluhu alal asa'ib fustirar fil hadisi bil ama'im malam ya ce a cikin hadisin da aka ce annabi ya umarce su da yin shafa alal asa'ibi sai aka fassara wannan asa'ib da cewa al'ama'im rawunna والظاهر أن tafsiri التفسير kalamil hafiz الحافظ ce a zahiri wannan fassara ibn hajar al-asqalani ne ya yi ta kun gano wannan da kyau amma ba sahabi sauban ba kuma abin da ya bambance hadisin ko wannan ƙari ko wannan fassara bai zama idiraji ba saboda ya ce ya'ani ya zo da alama na fassara amma da yadda ya ce fa'amarahum an yamsahu alal saIbi al'ama'im kun gano wannan to wannan sai zama idiraj wa idirajuhu wal mudarajat fil hadisi ma atat min ba'di alfadir riwati tasalat idiraji a cikin hadisi shine mai ruwaya ya zo da lafazi da zai sadar da wannan lafazi nashi da na annabi ba tare da zuwa da wata jimla da wacce za ta bambance na annabi da nashi ba an gane kamar yadda a cikin kiran hadisin kiran sallah na bilal da kuma kiran sallah na ibnu ummi maktum Amurko, aka ce wa kana rajulan a'ama shi mutum ne makaho la yunadi hatta yuqalu lahu asbahata asbahata to duk wannan cewa wa kana rajulan a'ama duk ba hadisi bane zance ne na ɗaya daga cikin masu ruwaya yana fassara me yasa sai an tada ibnu ummi maktum an ankarar da shi sai ce ai makaho an gane wannan to wannan ba magana annabi bane shine idraj Allah madaukin sarki ya sa mu dace malice ce fa inni lam ajidhu mudrajan fi masadiril mazkura yace banga wannan magana an kawo ta da fassara ama'im da cewa rawanna a cikin masadir da aka ruwaito hadisin ba masadir shine kamar da malai yake cewa rawahu abu dauda ai rawahu tirmidhi ko ya ce rawahu ibnu maja ko wasahul hakim kaga yana fitar maka da masadir tushen inda wannan ruwayoyin ya zo to da malam ya je bibiyi waɗannan ruwayoyi duka sai bai ga an kawo wannan cewa ya'ani al'ama'im ya'ani al-khifab to sai fahimci cewa ibn hajar ne a cikin bulogul maram shi ya zo da wannan fassara min indihi allah maɗaukin sarki ya taimake mu wahiyar jam'a saba isaba wa hiya al-ama ya huwa al-imama wa bi zalika fassaraha imam ahlul lugha abu ubaid da haka ne babban malami limamin yan lugha abu ubaid ya ce samitu bi zalika ra'asa ya asubu biha ya ce domin malamai suna cewa ana kiran rawani da isaba ne saboda ana naɗe kai da ita fa kullu ma usibat bihin ra'asuka duk abin da ka ɗaure kai ka da shi min imama rawani ne au min dilin ko hankici au na hawa zalika fa huwa isaba kun gani ko me kasa yanzu wannan da zai ja wannan rufi kanka da zai ja kan shi haka yanzu ya zama me ya zama isaba an gane wannan da kyau ko amma bai zama mai imama ba bai zama rawani ba ya zama isaba ko da hankici ka sa ka ɗaura kanka da shi ya zama mai isaba to za ka yi shafa a kan shi wajen alula ba za ka yi shafa a kan shi wajen alula ba saboda babu wata mashakka wacce malaman usulu suke cewa almashakkatu tajlibu taisir idan akwai kunci da wahala wajen gudanar da wani abu to wannan yana jawo wa mutum ya samu sauƙi da sassauci an gane allah maɗaukin sarki ya taimake mu ƙauluhu wata sahin a cin hadisin ya ce kuma ya ba su dama su shafa kan attasahin fussirar fil hadisi bil khifaf a cin hadisin an fassara da cewa hufi, wa fiha ma ƙaddama. har ila yau dai kamar yadda ka ji bayanin da ya gabata haka dai abin yake wa qad fassaraha bil khifaf abu ubaid abu ubaid ya fassara wannan waje da cewa rawan ai huffi wala wahidun laha min alf min lafz min lafziha bai da kwaya daya mun gane na lafazi me khifaf at-tasakhin mun gane bai da Mufrad sai dai zo kawai jam'i alama qalahu sa'alab a bisa yadda al'imam sa'alab ya faɗi wa qala mubarrad wa gairihi ha tishan amma al'imam mubarrad ya ce idan za a ce guda ɗaya ai ifradin wancan jam'in sai a ce mishi tishanu mithlu timthalu wa tamathil kun gane yanzu hoto ko zane ana ce mashi me e tamathil to idan kana son kai yi ifradin shi zama mufradi ya ce sai ka ce mashi me timthal an gane wannan da kyau ku. to a bisa wannan tsarin to malai ce haka za a fitar da na shima a tasahin sai a ce tishan aw tiskhin bi kasri ta wa yuqalu aslu zalika kulluma ma yusqanu al min khuffin wa na wa nahwihima abin da ake nufi da shi duk abin da kake raba kan kafanka da shi huffi ne safa ne safa na yadi ko safa na kirtani ko takalmi ko menene in dai za ka raba kafanka da shi to za ka iya shafa a kan shi fa'ala hadha la takhtassu bil khifaf malai ce to in mun fahimci wannan bayani halacin yin shafan bai shafi ko yake banci huffi kaɗai ba wa huwa alladhi yustafadu min al qamus wal lisan wa ghayrihima fassara al tasakhin da al khifaf da kuma shigar da jawrab da takalmi to duk wannan an samu fa'idan ne a cikin kamus da kuma lissanin arab allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa bi hadha bayyana anna ma yalbasu fi rajuli lahu iddatu asma'in wannan yana nuna cewa abin da mutum yake sawa a kafan shi to yana da sunaye daban-daban wa yumkin taqsimahu ila thalathati aqsamin ila salatati anwa'in mala ya ce zai yi a a kasa shi zuwa gida uku abin da mutum ke sawa a kafa na farko akwai alkhifaf Huffi. na biyu ma ya ƙomu makamaha min jawarib wa na hawiha sai abin da yake zama a matsayin shi kamar safa kalmuk wal harmuk kun gani takalmin ruwa ne boot ne na soja eh da canvas da koba shu da duk wani abin da za ka sa ya zama ya ɗauki hukuncin hoppi to wannan ya halatta ya shafa a kan shi na uku sai if shi ne socks an gani duk wannan za ka yin shafa a kansu yanayin yanzu 'yan sanda da sojoji da sauran masa kayan sarki idan suka sa takalman takalmansu da suke naɗewa a kafansu za su yi shafa amma sai dai suke yi sharaɗan da muka ambata a baya ko shine a sa cikin tsarki kawai kaga ita daɗin sunna kenan sai ka zauna lafiya kai ta addini babu mashakka an gane amma ka ɗaukan bida fa ka riga ka gama shiga matsala an gane ko matsala ba za ta bakka ba shine kullum a matsayinka na jami'in tsaro in za ka zo sallah sai ka yi warware-warwaren igiya ka kwaɓe takalmi ka ajiye a waje amma an ka fahimci wannan sunna a sanda za ka sa boot ɗinka to kawai a lokacin ne za ka yi alula ka tabbatar da ka wanke har kafanka in ka so ma ka iya sa wani abu ka tsani dan shin da ke kafan sa safanka ka jefa kafanka cikin takalmi ka naɗi. idan lokacin sallah na gaba yi sai ka buƙaci sake alula shafa za ka yi kawa kan takalminka ka zo ka yi sallah da kayanka dama za mu zo mu ji hadisan halaccin sallah da takalmi ko sunna ita daɗi take da shi Gaga mutum cikin nunkofurci ya ɗauki bida'a da son zuciya ne amma inda ka ɗauki addini irin na annabi ko ba ka taɓa shiga cikin matsala ba saboda ita bida'a kullum nuna maka take ƙara wahala cin nasara yana nan tafi kun gano wannan da kyau ko ita bid'a haka take ci gaban mai haƙin rijiya ne kana ƙara nisa kana jefa kanka a halaka kana cewa alhamdulillah ka kusa an gane ka kusa ka kusa shi mai haƙin rijiya yana ce ya kusan cimma ruwa ko shi kuma wanda yake bid'a da son zuciya yana ƙara zurfafa cikin bala'i ne da zai hallaka shi zuwa duniya da lahira amma zuciyar shi na ce mai ya kusa nasara shi ma ya kusa nasara akwai ruwayewar mai haƙin rijiyan can ƙasa ta yi ta rabta da shi akwai wa haka akwai yiwuwan ya je taɓo wani taɓo a ƙasa wanda zai sinkin ɗin shi ciki ya mutu akwai yiwuwan abin da ake cewa bakan gizo shaɗanin aljanu ya zama suna da bez a wajen bai sani ba yana ciki su shigo ciki su kona shi akwai yiwuwan yana cikin haƙi ashe ramin ya yi linkin da ramin macijiya yana fasa wajen sai ya zamanto ya faso inda ramin macijiyan yake kuma ya mata rauni ta fito bai farga ba matsala zai iya biyowa baya kuna gane wannan kaga fa yana ƙara ƙasa ne yana lissafin cin nasara alhali kuma cin nasaran ba cin nasara ba ne duka yi kun gane wannan allah maɗaukin sarki ya raba mu da son zuciya mahala ya ce wa kada na azhari an laithi annahu qala aljawrab al'imam al'azhari ya ce al laisi ya ce jawrab shine lafafa lifafatun rajili shine saks da ake sawa a kafa wa mithluhu zakara sahibul kamus irin wannan magana na al'imamun lais mai kamusul muhit abin da ya faɗa kenan walam yazkuru mimma kano yasna'unahu wa huwa musamma bishirab mala ya ce ba su ambaci abin da ake yi na yau na zamani da ake ce ma ashirab da saks ba fi waktina haza a wannan lokacin wal jarmuk huwal muk huffin yulbasu fokal fok bokal hof hoppi ne da ake sa shi kan hoppi kun gane hoppi kan hoppi me kenan takalmi ake sa shi a kan me kan safa sau da yanzu akwai takalmin da za ka sa kan takalmi eh sai dai huffi irin namu na yau za ka iya sa shi kuma ka sa kafanka a cikin takalmi to sai zama muk la siyama fil biladil barida musamman ma a garuruwa da ƙasashe da suke fama da matsanancin sanyi wa amman lafa'if ta hatin lafzin tasakhin wadihun jiddan mala yake cewa allafa'if socks a kutso da ita dangane da ta ɗauki hukuncin shafa a kan huffi wani al'amari ne a fili kwarai fata hudu hukumul masu alal huffai ne kai tsaye sai ta ɗau hukuncin shafa a kan huffi biyu wa huwa tiyar shekul islam ibn taimiyya wannan shine zaɓin fatawan ibn taimiyya cewa li'annan lafa'if safa la yukadu yusta'maluha illa man ihtaja aw itarra ilaiha ba wanda yake sawa sai wanda yake da bukatanta bukatuwa ke jawo a sata yanzu ka tara mazan nan ban zata akwai mutum ɗaya da ya sa safa akwai eh ban zato amma yanzu ka je wajen mata ka gani zai wahala ka ga wata kuma kafanta ba safa a ga zai shafa akan abunsu da ya zama tufafi a jikinsu an fahimta suna sa saboda bukatan mai ƙara sutura da kuma suturce jikinsu da shari'a ta ce su allah ya taimake mu fa kaifa yin na uminishtad manishtaddat hajatahu ta ya za a hana wanda manishtadda hajatuhu buƙatan shi ta tsananta ya shafa akan huf safa wa yurakhasu liman huwa kallamin wanda kuma bai kai shi bukata ba ma mai rangwami eh alantana safa kaga wani ya to ya cire safan ba wahala kawai ni haka ne na cire a'a akwai abin da baka sani ba an gane to sai shari'a ta ce ta maka wannan rangwamin kuma in kai dai mabiyin annabi muhammadu ne baka da matsala sai kawai ka ɗauki umarnin annabi kawai ka yi aiki da shi ana fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce an raddu alaman lam ya mudda fil mashi raddu ga mai da martani alaman lam ya mudda ga waɗanda suke da fahimtan wannan mudda da aka sa yini ɗaya da kwana ɗaya yini uku da kwana uku ga matafiyi koyi ne ɗaya da kwana ɗaya ga mazaunin gida suke ganin wannan a ba wani sharaɗin mudda kawai da diyan da mutum ya samu dama kawai ta shafa nan da ya mutu kawai to ya ce akwai martani da za a maida ba ba su masu baton za a maida martanin ba inda aka san waɗanda ba su fahimci yadda da'awa take ba idan malami ya zo ya kuskure wajen fassara nassi ko yin fatawa in ka tashi fatawan za ka warware an gano wannan da kyau ku ba ruwanka da shi amma idan ya zo ya kalmomin cin mutunci a kanka ka tunan ka tashi ba ruwanka da fatawan sai ka mai da martani a kan shi ana gano wannan da kyau ku amma yanzu fatawa ce sai ya zama ba mai kyau ba in an zo sai a warware fatawan kawai a faɗi dalilin da ba daidai ba ne kenan aikin da aka gina a kan fatawan shi ma aikin ba daidai ba ne ko an yi aikin babu shi shara ba za ta karɓa ba an ta sai a ce an yi ma dalili kaza raddi ba za a ce an malam wani raddi ba ana ganewa to wanda ba su kware sun goge a cikin harkan ba idan wani ya fata wanda ba su ji daɗi ba na shari'a in sun taya sai su zage shi so na farko dama ba malamai ba ne ana fahimtar wannan kuma na biyu ba su san me ake ce ma da'awa ba na uku ba san darajar malanta da kuma haɗarin mutuncin musulmi ba an gane ba san wannan ba jahilai ne fata amma sa da ilimi kawai sun zo ita matsalan kawai za su daddake ta kawai sai su wuce ko babu wasu kayi kaji kayi wani hayani o oh, ko abu kaza kawai da kawo ba daidai ba ne simple ga dalili ga dalili ga dalili shi kenan ana ganewa ta ma malami a tsarbabi ta hanyar kiran sunanka ko ta hanyar kwatance da za a gane da kai yake yi karara to mafi ala ka kyale shi kun gano wannan da kyau ko domin idan na daga safihu fala ta jihu amma in ka lura maganan nashi ko aikin nashi yana sa ma waɗanda ba su gane ba shubuha an gane to a nan wajen kuma shirin laifi ne dole ka fito ka mai da martani ƙarara ka faɗi duk abin da ka sani ina fatan mun gano ne kakkarfa asiri a nan kuma an ce ba kyauta ba sai a ce albadi'u azlam in wannan ya yi kuskure ya yi ba daidai ba wanda ya fara shine zalimi mafi zalunci duk laifin yana kan shi albadi'u azlam allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba hadisi na 64 daga cikin jerin giyan hadisan bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar ya ce an umar mawqufan wa an anasin marfu'a wannan ruwayan da za mu karanta ruwaya ce daga sayyidina umar amma a matsayin batawan shi wa ma adaftahu ila ila ashabi min qawlin wa fi'ilin fa huwa mawqufun zukin haka yace ko bai kuni ko wa ma adaftahu ila ashabi duk abin da ka danganta ma sahabi na magana ko aiki min ƙaulin na magana au fi'ilin ko aiki fahuwa mawqufun zukin shi ake cewa maukofi ka sa basira ka gane wannan wa an anasin marfu'an amma shi ko sun anas sai da ya danganta shi zuwa ga annabi wa ma lin marfu'u wa ma littabi'in huwal maqtu'u idan aka danganta magana ko aiki ko kuma a ce annabi ya ji ko ya gani ya yi shuru to wani ana ce mashi marfo'i to shi marfo'i ya kasu gida biyu akwai marfo'i tasrihan akwai marfo'i hukman shi marfo'i tasrih shine wanda annabi ƙarara ya faɗa ko annabi ƙarara ya aikata ko ƙarara annabi ya ji ko ya gani bai musa ba sai a ce wannan hadisi ne tasrihi marfo kun gano wannan da kyau ku akwai maganan da sahabi zai zo ya faɗa wanda wannan maganar ra'ayi da ijtihadi sam ba zai iya faɗin su ba don ba ta yadda za a iya san wannan ilimin sai yin annabi ne ya gaya mai to amma bai fito ƙarara kuma ya ce annabi ba to sai a ce laho hukumar raf'i yana da hukuncin marfu'i ne kaga almarfu'u min alqawli hukumar la tasrihan kenan yana ɗaukan hukuncin annabi ne ya faɗa hukuman sai a ce lahu hukumar raf'i yana da hukuncin annabi ne ya faɗi li'annahu la majala lirra'ayi fihi saboda ra'ayi ba zai iya faɗin wannan maganan ba akwai marfu'i min alƙauli akwai almarfo min alfi'ili akwai almarfo min taqarir hukuman la tasrihan an gano wannan da kyau wannan ka je ka zauna gaban masu fannin na mustala da za su gaya maka wannan shi istila mustalawul hadis wani ilimi ne daban fa ya sha bamban da ilmul rijal ya sha bamban da ilmul ilal ya sha bamban da ilmul jarhi wa ta'dil ana fahimta idan masu ilal masu ilmin rijal masu ilmin jarhi wa ta'adil waɗanda suke malaman hadisi suka hukunta hadisi suka zo da bayani suka zo da hukunce-hukunce da kalmomi na ibarat ɗinsu kun gane to kai a matsayinka na ɗalibin da ka ɗauki wannan littattafan za ka karantar to abin da wannan zai taimake ka ka iya gano istilahat ɗinsu yan sanin istilahin malamin hadisi ne da ya ce mawqufan muka gane cewa wannan maganan sayyidina umar ya faɗe ta ne madadin tashi ce shi kuma anas ya danganta ta zuwa gawa zuwa ga annabi kaga wannan mustalahil hadis kenan amma ka shiga ka iya hukunta hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba ka iya hukunta isnadi ya tabbata ko bai tabbata ba a wannan sai malamin hadisi da gaske wanda ya kware ya goge a cikin ilmul ilal ya san ilmul rijal kuma ya zama malami ne na naƙade malami ne na aljarhi wata adil shi zai iya wannan aikin in baka san yadda yake aikin ba in yi magana ba za ka gane ba ba wannan ne ya sa lokacin da aka zo ana ta hayaniya dangane da azumin asabar ba muka yi magana muka ce annabi ya hana aka ce sai mun kawo dalili muka ba da littafin zaharar road fi hukumi siyami yomi safti min gairil fardi na ala hassan ala abdulhamid al su waɗanda aka ba da suka je su ga littafin cike yake da manya-manyan ƙawa'id na hadisi manya-manyan ƙa'idoji na usulul fiqhi da ƙawa'idul fiqhiyya da wasu abubuwa da suke da alaƙa da ilimi mai zurfi to kuma allah maɗaukin sarki bai masu Bai wan abun ba mai yiwuwa ko yi masu kuma son zuciya ya hana faɗi gaskiya yake nan kawai sai aka ɗauki maganin sai aka zubar su abin da suka ɗauka kawai zo da bayani kamar inna mala amalu bin niyya kaga wannan ai da malami da wanda yake karambanin malanta da wanda kuma yake kwaikwayon malanta da za su yi ai an gane wannan da kyau ko yanzu ka je ka sami yarinya a gida ba tana kwaikwayon girki ba eh girki take yi ba akwai yarinya za a ganta tasa tana kwaikwayon goyo da shayar da nono ba goyo take da shayar da nono to duk wanda yake kwaikwayon malanta irin wannan ai ba malanta yake yi ba to su ne sun shiga irin wannan abin jahili zai ce ya ga malami amma malamin ne misali yaro karami kamanta in ya ganta zai ce ina goyonki ki ba ta nono tana kuka kaga a wajen shi goyo ne da gaske ko in ya da tana girki na wasa sai dan ba da faranti ya ce a dan zubo mai shi a wajenta me yake yi amma babanta zai zo ya ce ki za ku ɗago yanki zai haka ko ya faɗi wasa yake yi a gano wannan da kyau ku ta ma yaro da bai san mai goyo ba ya ɗauka ita ma goyo take yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to waɗannan terminologies ɗin in baka san su ba kawai baka san su ba in ka san su kawai ka san su to yake cewa idza tawadda ahadukum duk sanda ɗaya daga cikin ku ya alwala wala bisa huffaihi ya sanya huffofin shi a kafan shi falyamsah alaihima to ya samu dama ya shafa akan huffin shi wal yusalli fihima kuma ya samu dama ya salla da huffin nashi wala ya khla'ahuma kar ya kwabe hoffin a kafin shi in sha'a in ya so illa min janabatin sai in janaba ne kare ta same shi an gane akhrajahu dara kotani al-imamu dara kotani ya fitar da wannan hadisi wal hakim da al-imamu hakim wasahahu al-imamu hakim ya inganta wannan hadisi a cikin sharhin bulogul maram na atiya muhammad salim ya ce hadal hadis min adillati malik rahimahullah wannan hadisi yana daga cikin dalilai da imam malik ibn anas imam darul hijira ya kaba hujja da shi mun gano wannan da kyau ku domin shi imam malik kafin mu zo wajen yana da fahimtar cewa babu mudda an gane in ka sa hufinka in baka cire ba ko sati ɗari zai yi za ka da shafa a kan shi kawai mazaunin gida kake matafi kake wata maluku kenan yanzu kenan sai a ci an yi wa maluku raddi eh an yi wa fatawan maluku me raddi ma ba maluku haka yi maluku na nan maluku shi yasa idan fatawan kake maraddi an jima sai ya faɗi daidai sai ka ɗauka amma in shi kake maraddi ko duk alherin da ya zo da shi ko ba za ka ɗauka ba to ka zama ɗan ta'adda kai ka zo kai faɗa da addini ne an gano wannan da kyau ko cin da ka ɗauka addinin shi ne wani a lokaci ɗaya ka zama mushiriki domin ka ɗauka na ne addinin shi mai addinin ne da ake jin addinin ta wajen shi in ya faɗa daidai to sai ka ɗauka ka ɗauki daidai ɗin ka yi aiki da ita ba da wane ka yi aiki ba da daidai ka yi aiki in ka tashi raddin abin da ba daidai ba sai ka yi raddin mai kuskuren amma ba shi kai ma ba an jima sai ga malam atiya ya ɗauko mana fatawan maluku kuma sai ka ce ha rannan ya ce ba daidai ba ne a maganan ne ba daidai ba ita wancan an yadda ita amma yanzu wannan daidai ne ai ba maluku ya ce a yar ba kuna fahimtar wannan da kyau ku dole ne idan ka ce kayi karatu sai ba an gaya maka yadda ake malanta karatu daban malanta daban fa an gane karatu daban da'awa daban ababe ne guda biyu mabambanta shi ne sai ka zo ka shekara kana karatu ko kana wa'azi ba wanda ya zo wajenka don baka iya ba an gano wannan da kyau ku sau da ba a koya maka ba harkan daban-daban ne shi sa yanzu mutum ya je nce yana zuwa ƙarshe sai a ce tafi mai teaching practice sai ya tafi ya yi tifi a wata makaranta an rika zuwa ana duba shi shin ya san makaman aikin yanzu mutanen nce anan fce har sun san cewa karatu suka koya maka yanzu ba su koya maka aikin ba haka ne to amma a cikin addini duk wanda ya je dan iya hada baki ya tsorata wasu jahilai guda bakwai a gaban shi shikenan sai ya dauka shi malami ne har ya goge ya kore zai zo zai da'awa irin yadda kabiru gombe yake yi aiki ya ganka malam mun gano wannan kana farawa kana minti talatin rabi duk za su yi bacci sauran rabin da suka rage kuma rabin su kowa zai tsiri zai tafiyan shi haka ne ba wanda zai tsaya amma da yake ya iya kuma allah maɗaukin sarki ya sa mai karɓuwa da barin jini in safe zai kai ko za ku da zama ba wanda zai yi nan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya falala ce daga Allah wanda yake ba wanda ya so bu wanda Allah ya ce in ka iya ka sha wuyar gaba an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to kun gane ma'anan wannan yanzu misali a nan polytechnic idan ka zo kai karatu ka gama diploma sai a ce sai ka je wata ma'aikata ka yi attachment na tsawon me wasu watanni ko shekara ko dole sai ka je kai wannan da za ka je ka gama digiri tsab ba za a baka shaidan nysc ba sai ka je ka aiki sanin makama a wani waje ko da za ka je ka gama ka tsaf a medicine ba su yadda kai yanzu likita ne sai ka je kayan wasu shekarun a ina a asibiti inda za ka je gama lo gaba ɗaya a jami'a za su baka certificate kayan lo amma yanzu kai ba barista ba ne sai ka je law school <laughs> jama'a ana wannan ko ba yi duk wanda suke harkar lab lab lab lab lab ɗin kawai da kawai ka je ka gama kadu shi ka iya to amma yanzu mutum daga islamiyya ne kawai sai a tsigo shi ko ya tsige kanshi an jima kawai shi kenan zai ce ku taron batar da ku mun gano wannan da kyau ku sosai kuwa ku taron batar da ku shi za sai ka ji yanzu ba an kusa azumi ba watan shiga wuta ya kusan tsayawa wani ce a ah, sosai saboda kowane takadari zai shaƙo ƙur'ani ya zo ya bankare shi ita kakara mai fassara ƙur'ani <laughs> na ƙaraji amma ba a ji kowa zai riga fassara ƙur'ani da ra'ayin shi kana gamawa ba an kulle ƙofar wuta ba ƙur'ani na nan ya shaƙe ka ana cewa an ga watan sallah sai shigar da kai wuta saboda kayan Allah da annaba ƙarya wani zo kai tafsiri ka ce baka sani baka iya ba yanzu nan ba ga wani alar manan nan mun ci za ka yi tafsiri ce a'a ba ya zauna lafiya inda zai ga girma na nan zan tura shi tafsiri ko dan ya ji roman da zai je ya tsotso a can kawai sai ya kama ya je kawai ya rika karyawa inda ba gaba ha yana gama zai sani dan ka zo kana jawabi jahilai sun cika gaban ka suna ta maka ihu wala kai hankali in baka iya ba kawai ka ce baka iya ba an fahimci wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya taimake mu mala ce umar ya ƙulu mawƙofan alaihi a wannan magana umar ya faɗi magana ne mawƙofiya a kan shi wa anas yarfa'ul qawla ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma anas ya danganta maganan zuwa ga annabi فهذا الخبر جاء موقوفا عن عمر kunga wannan hadisi ya zo mawqufi daga Umar wa ja'a marfu'an min tariqi Anas ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya zo marfu'i ta hanyar annabi walam yadhkur fihi tawqitan amma hadisin ba a baci lokaci ba ba iyakance ba to in misali hadisin ya inganta ku to kawai abin da malamai suke sai a ɗauki wannan hadisin sai a fassara shi da wancan hadisin a ce za ka yi shafa a kan hoffin amma ga lokacin kamar ƙur'ani ne da ya ce a yanta baiwa sai bai faɗi irin baiwan ba sai wani ƙur'anin ya zo ya ce a yanta baiwa mumina to sai a ɗauki wannan da ya zama mubahami a fassara shi da wancan da ya zama mu shi kenan wannan mutsulaki ne sai a fassara shi da muƙayyadi ai mun yi wannan bayanin a baya ko don ga kalli irin waɗannan mashirmanta masu karambanin malanta za ga gaba ɗaya wannan ilimin ba san shi ba idan suka sa kasa ɗin wani malami ne suka ji yayi bayani an jima sai ga babu munasaban maganar sai su ta maimaita abubuwan da suka haddace da za kasat an gane wannan wanda za ka ji babu zauƙi na ilimi ko ɗaya a ciki to kuma suna da kuɗin da za a iya sa su a gidajen rediyoyi ko kuma suna da masu kuɗin da suka ɗaure masu gindi za a iya sa su a rediyo ko kuma a ɗaura karatukan sa kan intanet ko a rika yawo da karatukan a cikin wayoyi mutane suna sawa wasu mai da abin a matsayin entertainment ne kawai su sa su dariya su ji daɗi ko su ba wasu haushi kaga wannan ba addini ba ne an gane yanzu misali wa'azin da ake je da daddare yanzu ko wanda zai ce bai amfani da ilimi mai yawa ba aya ɗaya ne gyal ya ɗauka ya wa'azi da ita ma ina gaya maka ilimin da ya cire cikin wannan ayan billahi azim za ka samu malami dubu da suka fassara ayan ba su faɗi wannan maganar ba malamai dubu ayan ɗaya yanzu ka gane me yasa ma aka ce thaniyas ne ni magana ce me yasa abubakar ya zama shine na farko magana ne ga martani ga 'yan shi'a da ke cewa me ali ne farkon wanda ya fara musulunta mun yadda ba dole shi ba in gano wannan da kyau ko ba ka ganin yanzu idan mutum ya rungumo bata ya zo da ita in ba allah ya taimake ka ba za ka ce dan gidanmu ne ya kamata mu bata sai kai wa ma'ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi in ga ce khadija ne <laughs> ai dole ai in ga ce zai da ai dole ai wanda nashi zai zama abun mamaki shine wa shine abubakar in kana harka ɗanka ya bi ka ko matanka ko abokinka kud da kud wannan ba wani abun mamaki amma a ce mutumin da yake cin gashin kanshi mai kuɗi karɓaɓɓe amintacce ya bi kuma ya ce duk abin da yake so shi za a yi wannan shi ka taɓa nan haka ilimi kenan a zo maka da abin da baka san shi ba ya ƙara ingiza ka a cikin abin da ka sani na ilimi wannan shine karatu shine kaje ka ƙara ilimi irin waɗannan ne za a ce wai ba malamai ba ne to uwaka ne mun gano wannan da kyau ku abin ne da haushi a ciki abin ne da haushi a ciki ka ji maganin da malamai dubu sun yi tafsirin waje ba su faɗi ba an zo an gaya maka a araha a cikin awa biyu ya ka gode mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace duk wannan alherin ku da aka samu a garin nan jiya shi yana koma cikin mizanin mala albani ne Allah ya malam ɗi yana shigewa cikin alherin ne saboda shi ya tarbiyyar mu a haka har muka yi tsara wannan abun yanzu in babu tsari da saiti wa'azin da aka yi jiya me bambancin shi da wa'azin kasa e eh, kawai dai ba a zo da motoci da yawa ba da masu sallan magani ba su zo wajen ba kadai man ba haka me bambanci shi da wasan kasa yanzu malam musa sahabi ladin da ya samu jiya allah ya san adadin shi ne ai mutane sun san adadin shi sai allah shi sa ka zama mutumin kirki sai allah ya rika tabbatar da ayyukan kirki a hannunka an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace shine sai mala ya ce walam yadhkur fihi tawqitan a cikin wannan hadisin annabi bai ambaci iyakar iyakance lokaci ba yace idza tatahhara ahadukum wala bisa khuffaihi falyamsa alaiha alaihima shine idan mutum ya sanya hufin shi to ya samu ya shafa a kan shi wala yanzu ma illa min janaba ba zai cire hufin ba sai in janaba ne ta same shi ila mata sha'a duk sanda ka so haka hadisi yake cewa irin wannan ne fa malami zai zo zai bayani sai kawo hadisin tauƙit ɗin sai faɗa sai ya wuce wanda ya so ya raddi saboda ɗan karen jahilci da rashin sanin ilimi sai kwaso irin waɗannan hadisan da suke mai a buɗe suke bai san an kawo maka wanda ya kai an fasan wannan ne ya kawo maka wancan ta ga wannan jama'a kalla kala rasulullahi rawahu abu dauda jahila ce allahu akbar malami uban malamai ja suka yi wuta da su ba matsala me a ciki ya kan shi kenan amma malami na zai ce to ai wannan ka'idan ilimi shi ake ce ma kaza wancan da kawo ƙa'idan ilimi shi ake ce ma kaza to me yasa ba haɗo wannan da wancan lokaci ɗaya ba sai a ce wa'azi ake ana karantar da jama'a shi ko na ali yana cewa ka karantar da mutane abin da hankalinsa zai iya ɗauka kar ka zo da abin da zai sa su ƙaryata allah da annabin shi wanda ba malami ba zai iya ɗaukan wannan tantancewan ne a aji za ka zauna ka tantance ma ɗalibai kai malamin ne amma ka zo ka tara jama'a sai gaya masa abin da yake shine daidai na ilimi ana fahimtar wannan kamar kai ne ka je wa'azi ko ka je muhadara sai ka je ka dinga karanto masa sabanin malamai ka dinga karanto sabanin malamai alittabi kaza malam wa duk ka gama bayanin gaba ɗayan an tashi ka tambaye su me aka je su ce wala su ma ba su gane me yake sai ya faɗi ba ya dai ce maloko ya ce kuma shafi ya ce bai yadda ba sai su tashi da wani suranta shiriri ta kwakwalwansu kamar maluku da shafi sau'in juna ne da suka zauna a majalisi da suna gaddama saboda kai ne ka haɗa gaddama saboda rashin kan gado shikenan sai ya tafi da tunanin dama malanta shine ka zauna kana musu da gaddama da tsiwa da rashin kunya ga malaminka domin maluku ai malamin shafi'i ne sai ya ɗauka zama suke suna musu ko suna ma junan zaraddi an fahimci wannan da kyau ko so ɗanko ya shiga cikin harkan kai ne zaka shekara goma da motanka lafiya lo ko fenti baka taba kujewa ba amma ka ba ɗan koyo ka gani ba zai yi ni ba sai ya ragargaza ta mun gano wannan da kyau ko to haka malami zai shekara goma yana karantar da mutane addini ba su taba samun tuntuɓe ba balantana su fasa kafa bar ɗan koyo shigo harkan sai ya mai da ku kafirai ya mai da ku mushrikai in kun ci sa ya aje ku cikin yan bida'a amma ba zai dawo da ku inda ya dauke ku ba <laughs> don bai sai inda zai dawo da ku ba jama'a kuna gane wannan da ke ku Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin shi shine sai malai ce fa hadal hadith mawqufun ala radiyallahu anhu wa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi hadisi yana da hanya biyu ɗaya hanya mawqufiya ɗaya hanyar marfu'iya zuwa ga annabi biduni zikirin tauƙiti fihi ba tare da an ambaci iyakance lokacin ba wa yuqalu inna tasiyal hakim fi hadal hadis malahadun alaihi to inganta wannan hadisi da al'imama hakim ya yi